أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد إخوة الأعزاء وغرات العقيدة أحييكم بتحية الإسلامية تحية مباركة طيبة عليا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا بك وديا تعالى على السرقي وندي ميدن أظنيني أيونا شاءه كوات رمضان شكرا تدعو دير قريب الأربعين دقو أولا مجلسنا مجلسنا na wannan tafsiri na da la'asar a wannan gari kuma a wannan jiha a wannan kasa ta mu Najeriya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sanya albarka a rayuwarmu Allah kuma ya ba mu zaman lafiya a wannan kasa ta mu Najeriya ba mu gushe ba muna cikin tafsirin ayoyin suratu Ibrahim suran da aka mace ta da suna suran annabin Allah Ibrahim za mu tashi aya na 27 الله يجزي ويسبح الله الذين امنوا يسبح الله الذين امنوا بقول الساعه yake faɗa yake cewa yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabit Allah madaukakin sarki yana tabbatarwa waɗanda suka yi imani da Allah suka yi aiki na farai muminai kenan bil qawli sabit da watannan kalma tabbatacciya suka ce kalmar tauhid kalmar shahada ta la ilaha illallah kenan Allah subhanahu wa yana tabbatar da wannan kalma wa ainihin masu imani yana tabbatar musu da tauhidi a zuciyarsu fil hayatin duniya a rayuwar da duniya malam yake ba za su gushe ba wannan kalmar tana nan tare da su kuma suna samun amintuwa da ita na ba da kariya da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ita mumini idan yana tare da wannan kalma ta la ilaha illallah to kullum darajar ta karuwa yake wanda ba musulmi ba idan ya faɗi wannan kalma sai ya samu kima da kariya ba za a taɓa dukiyarsa ba ba za a taɓa jininsa ba illa bi haƙƙin islam sai da haƙƙi ta musulunci ma'ana wannan kalma tana ba da kariya dangane da zarga ɗan adam to Allah subhanahu wa ta'ala yana tabbatar da wannan kalma ga masu imani a rayuwar ta duniya ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa fil akhirati haka a rayuwar ta lahira tun daga shigan su kabari daga lokacin da za a tambaye su mala'ikun nan guda biyu za su musu tambaya dangane da man rabuka wa ma dinuka wa ma wa man nabiyuka menene waye ubangijinka a addininka kuma wane ne annabinka bai kake fada a wannan annabin da Allah ya turo shi to haka Allah subhanahu ta'ala zai tabbatar musu da wannan kalma kuma su ba da ya tabbata a cikin hadisi ruwayan al Buhari, hadisi na dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in da hudu haka a cikin sahi muslim hadisi na dubu bakwai da ɗari uku da tisin da biyar daga hadisan da anas ɗan malik ke roƙe anas yake cewa a ah, ƙalal قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم manzo Allah ya faɗa yana cewa innal abda lallai shi bawa da Allah idza wuri a cikin kabari, idan an zo an sanya shi a cikin kabari a lokacin da aka sa bawa a cikin kabari wata walla an hu ashabu dangin su za su juya baya su tafi manzo Allah ya ce wa innahu la yasma'u qar'a li'alihim bawa da yake kwanci a kabari zai ji karan takalma mai yan uwanshi da suka zo suka kushi ma'ana amma a ina zai ji lokacin da suke sa takalmi su za su domin ba suna ba ne sanya takalmi a makabarta mu kiyaye wannan yan uwa za ka shiga makabarta ana son musulmi ya ce takalmin sai ya abin da zai sa ka sa takalmin ka bude ne sai in ta eh, in dai akwai kaya da zai fitar da kai a babban ko kuma akwai zakar rana to ba laifi bane idan ka sanya takalman ka amma ba ka ba suna ce ka ce takalman ko da ya yi fama. to gawa yana iya jin karar takalman yan uwansa lokacin da suke fita su babban to da zarar sun tafi atahu malakan annabi ce malaiku biyu za su zo magawa kowa mun nafa malaiku zo musa ta bari sai su tashe su ke su zaunar da shi idan suka tashe suka zaunar da shi faya kula da sai su ce da shi ma kunta ta kun firrajuli muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mai ka kasance yake faɗa kan wannan mutumi annabi muhammad sai mazalla sai fa ammal mu'min idan mu'mini ne ya kulu zai ce ashhadu annahu abdullah wa rasuluhu na ce da ta ba kokotawa da gaskiya sai Allah wa rasuluhu kuma shi manzo ne fa yuqalu sai a ce da shi fa yuqalu lahu sai mala'iku ce da shi ungur ila maq'adika min an-nar kalli da gidan da za ka zauna a gidan wuta amma yanzu kada abdalaka Allahu bihi maqadim min aljanna Allah ya canza maka an baka wuri a gidan aljanna ma'ana kowane mutum yana da gida biyu kana da gida a gidan aljanna haka still kana da gida a ina a gidan wuta wannan ka'ida ce idan aikinka na kirkirin jaya sai a tura ka zuwa gidan aljanna sai a gidan wutan ka sa cikin sabawa idan kuma karin jihar da kanka zuwa ga sharri to abin da za a yi sai a bawa gidan aljannan ka sai kuma a cewa ka gidan wuta Allah ya kiyaye to a nan sai yake cewa sai su nuna masa gidajen nasu gaba daya inda dada can ne za ka zauna a Allah ya canza maka to a nan al'imamu da sai ke cewa wa zakarana an ambata mana cewa yufta fi kabari za a yalwata masa kabarinsa idan mutum ya mutu musulmi ya mutu zai shiga rami za a buɗa masa kabarinsa kabarin za ta yi faɗi sosai za a buɗa masa sannan sai komo kan hadisi yake cewa to yanzu kun ga an ba mushi an ba musulmi dama mumini ya amsa tambayar da aka nufa ta bari saboda me saboda alƙawarin da Allah ya yi sabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabit Allah zai ba mu muminai dama ya tabbatar musu da wannan kalma ya ba su dama wannan kalmar ta yi tasiri a tare da su a rayuwar su da duniya a lahira kuma ya ba su dama an musu tambaya su amsa to sai maza Allah yake cewa amal munafiq amma mutumin da yake munafiki fajiri wal kafir da kafiri fa yuqalu lahu za su tambaye shi ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul mai ka kasance kake fada dangane da wannan mutumin fa yaqulu sai ya ce la adari ban sani ba ba sani ba zai ce da sani ba me kake fara kan manzo Allah sai ce la'a da ban sani me position na manzo Allah what is the position of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in your own fight kafin suka I don't know I don't even bai shi ne yanzu da sa annabi ba sura ba zai san annabi ne ba ya kusa haka munafiki ma zai fara Mai sani ba la adadi kuntu aqulu ma yaqulu nas abin da yake cewa ni na faɗa kira abu da mutane suke faɗa a kansa haka yake cewa irin abin da mutane suke faɗa a kansa shine ni ma nake faɗa fayuqalu sai malaiku su ce da shi la daraita wala talaita kar da ka sani kanka faɗa abin da kar ka ba da amsa abin da ka gaya sai su ɗauki wani abun da ake duka da shi na bakin karfe su da keke shi idan aka da keke shi zai nutse kasa zai wargaje jiki shi zai tarwace zai shiga kasan kasan kasa ko umarni na Allah ne yanzu kasa za ka koya zalimi ba su cikin da ke Allah sai ce ba ruwa sai so shi mazala ya ce ya suma uha lili, zai da sakalai kawuwa duk wani abun da ka sani ke rayuwa zai rika jin tsara wala duk dabbobin da ka jin sun suna jin tsara yin azabar da ake ma amma ban da sakalai da mutum da azu saboda idan aka bar muna jin zai mana matsala to kun ga alkawarin da Allah ya ce nan zai taimaki mumini a rayuwar sa da tun daga duniya zai taimake ka aka rayuwarsa lahira Allah ya alkawari zai taimaki mumin sai Allah ya ce wa yuzillul zalimina shi kuma azzalimi zai tabe kuma zai bata domin me wa ya fa'ala lahu ma haka Allah ya ce yin abin da yake so saboda Allah ya ce ina yana watsa da ja'iri fasiki wanda baya bin Allah yan uwa kalmar la ilaha illallah kalma ce mai karfi ba na kalma ce wanda suke ba ka kariya a rayuwarka ka faɗan ta kullum a harshe ubangiji ya faɗa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin sautin fusilat idan lafi da ƙalu إن الذين قالوا ربنا الله kalmar nan ta la ilaha illallah Allah ya ce innal ladina qalu rabbuna Allah summa taqabu lallai wa'anda suka ce Allah su subhanahu wataala shine ubangijin mu su summa taqamu sannan suka tsaya akan kalmar da suka faɗa na tauhidi ubangiji ce abinda za a mutu idan suka zo mutuwa takanazzalu alaikum al mala'ikatu Allah ta kafu wala ta hasanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun mala'iku za su dinga saukowa sahu sahu kana zaune za ka suna zuwa sahu sahu suna shigowa suna maka sallama abin da suke faɗa na halu auliya kun fi hayati duniya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tadun mu ne fa abokan zaman ku matsayin ku na bayan Allah na gari to a rayuwar ku na duniya mu ne mu ne muke tare da ku haka a lahira ma mu muke tare da ku Allah ya ce muku bishara abinda aka muku alkawari yana da kibi kuma Allah ku ne fiye da nuzulan min gafur rahim wannan saukan garan baki ne daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala a haka kuma yake innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu yace fala khawfun alaihim wala hum yahzanun idan suka zo mutuwa to ba su da bakin ciki kuma babu tsoro bala kawfin alaihim abin da yake gaba kabari babu tsoro ya hazarun abin da yake ba su kabari Allah zai ɗauki nauyi zai baka kariya idan ka bi Allah ka kiyaye amana ba ka yi tsafiyo ba ka yi shirka ba ba ka sa Allah ba to Allah zai tsira bayanka ba sai ka shiga damuwa ba Allah zai tsira maka bayanka duk abin da ƴaƴanka suke yi na kirki na alheri ga al'umma a maka da za a dinga yi sar maka ko da kana kabari Allah ya ce ka ashabul janna wa'inda su ne ƴan aljanna khalidi na fiya da su dawoma in yin suke gidan aljanna saboda haka Allah ya alkawari da za a bi masa ruwa wannan shine sakamakon aikin da kuka to kaga me ya jawo masa kalmar la ilaha illallah shi ne fa ma'anar yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabit wannan kalma in ka faɗe ka ta kariya kace la ilaha illallah sun thumma taqamu sai kuma ka tsaye babu al'ada babu bid'a ba shirka ba korre ko ba a wasa da addini ba a wasa da Allah kun ga wannan ne daraja da martaba da Allah subhanahu wa ta'ala ya tara da wannan kalma amma kun ga wanda sun fi kalmar kuma abin da Allah ya faɗa Allah yana rabuwa da su yana fitar da su yana wata da su saboda me wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah yana yin abin da yake so idan ba a tambayar sa na ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحسنا yake cewa alam tara kai mai karatu baka gani ba ka lura ka gani mana ko ba ni labari ilal ladina baddalu ni'matallahi kufra zuwa ga waɗanda Allah subhanahu wataala ya musu ni'ima sai suka canza ni'imar nan zuwa ga kafirci suka ki godiya ga Allah subhanahu wataala godiyar su shine kafirci suwaye kenan sai ke faru kwarai su ne kafiran da suke zama da manzon Allah Allah ya musu ni'ima ya ɗauko annabi Muhammad ya sa a cikin su annabi karshen zamani wanda Yahudawa suke ta burin alfahari ina a ce su ne amma Allah ya ba su wannan ni'ima su suka wata Allah yana fara yace kama arsalna fikum rasulan kama arsalna fikum Ya ce na turo manzo kuma ya turo manzo a cikin ku jinsin ku ne balarabe kuma dan kabilan ku ku rasulan kuma ku. kuma ya tilo alaikum ayati yana karanta muku littafin yana koya muku tilawa yana kuma karanta da ku hukunce hukunce na alkur'ani dan kabilan ku kuma fari balarabe wannan da abin da ya wuce wannan ni'ima wannan saboda haka sai suka canza wannan niman da Allah ya musu a maimakon su gode ma Allah sai suka yi tsawa sai suka da kisan rai Da suna da kisan rai shi ke ubangiji su mata da ce wa ahallu qaumahum daral bawa kuma suka batar da mutanensu, su suka karkatar da jama'ar su zuwa ga gidan halaka shine zuwa ga bin son rai da katar cewa ubangiji su wata ya ce jahannama ya laura yi makomansu ita ce jahannama wanda za su shige ta Allah madaukakin sarki ya ce wa bi salfara sir da wanda matabbatan sa ya zama ita ce jahannama ce wa ja'alu lillahi wa ja'alu lillahi ya ce waje alulillahi abinda yi kawai sun watsa da neman da Allah ya mutu sun yi su bauta ma Allah su nuna godiya saboda abin da ya mutu da yawa Allah ya ɗakin Ka'aba a garin Makka duk duniya mu yanka kai Makka daraja inda ɗakin Ka'aba ga Madina akwai haramul madani a nan can haramul makki ɗakin Ka'aba nan kuma haramul madani wanda duk inda za ka yi sallah a bina bayan da ya fi daraja sama da wayan na wurare guda biyu suna ce kuma annabi ɗan garin su amma duk da ko kafin suke neman sa to kun yi kuskure shi ke nan waje layi andadan sai suka shigaltu suka shiga sanya ma Allah su subhanahu wata ala andadan shuraka abokanan tarayya li yudillu domin me su batar to har bayan Allah da suke so su bi Allah madaukakin sarki ne zillu an sade su batar ga bayan Allah su batar ga hanyar da za a bi a sadar ga Allah suka yi fara bautan gumaka kul Allah ya ce ya annabi Muhammad ya ce wannan manzo mai girma kullum ga ya muku tamattau bi duniya kun qalilan ku dan ji dadi a rayuwar ku na duniya dan fa inna masirakum ila nar karshen ku karshen alewa kasa in ji bahaushe ba karshen ku ina ne shine wuta Allah ya ce sai Allah ya ce kulli ibadi kulli ibadi alladhina sarki ya ce ƙul ya kai wannan annabi mai girma ka faɗa wa li'ibadi yallazina amanu bayina wanda suka yi imani san mushrikai su ba za su yawa bayina waɗanda suka yi imani mai kuma suwa su ne allazina amanu kulli ibadi allazina amanu bayina wanda suka yi imani ka gaya musu yi ƙimin salata su fatsai da sallah su yi sallah jama'a su yi sallah yana daga cikin wasu da maza Allah ya bari kafin ya bar duniya yana da sallah a yi sallah jama'a babban malami na bakar mara jirgin shi ma zai je asibiti na ta wasu ke jama'a kula da sallah kula da sallah kai ba ga wa ɗanka kula da sallah ga yawa abokin kula da sallah in za ku je yawo kai sallah na yi sallah da shi kan zuwa abin da ya faru shi ke amma ka ce a bari zai ce za, kana da tabbata a kai lokacin matsalar sallah in ka mutu ba baka yi ta ba sai an kama ta ba Allah ta kama duk matsayin ka ba sai an tune ba ita ba ta wasa da sallah ba ba. al'imam ibn al-qayyim yake fada yake cewa idan yana cikin sallah yana jin daɗi ka kai da kuke jin daɗi da yawan malam da za ta yi kafin jin daɗi a rayuwarka da suka jira ce in yana cikin shinkafa da mai wani ke in yana shan kunu wani ke in yana shan ci wani ke in yana kaza amma su kuma suna sallah da wallahi a magabatan ranar ku da Allah akwai wanda a tarihi ka nuna Hannun nan ne bai da lafiya ko ɗan karkar ne da ne shi yake hannu ana so a yanke hannun amma an rasa ya za a ya taba domin su na farkon ba su lafiya ba su yadda wai masu shawa gari ba gani ne magabata ka saboda akwai aljihar da aka yi bai don haka amma shan magani ko za ka iya shan magani kai ba za ka yi hakuri ba amma ka yi hakuri shi kenan bayan da bayan likitocin su zo a miki magani wallahi yake yarda yana bacci sun miki alluran bacci ya an taɓa wuri ya tashi matan shi ta ba su shawara kuna son ku cire hannu to ga inda za ku ce ku bari sai yana sallah in yace Allahu akbar zuciyar ta hankali gaba ɗaya na komawa na yana da wallahi yace Allahu akbar ka kama hannu aka cire hannu aka ga abin da za a yi bai fata da ba magabata bayan Allah ke amma kai a masallaci an ce Allah wa kabar ka ji motsi kana ɗauki maka takalmi ka waiwaya ke kana abu kawai aiki na kai ka taɓa jiyo ka kana yin hancin ɗin gana nan kuwa ko ka manta da cewa wurin alaula ka ta ko ba haka ba amma gaba Allah ce Allahu akbar zuciyar ta koma lahira ta koma ya Allah zai da ya lahira anya Allah da zai bada na anya ya karanta ne sahabba a zuciyarsa sahabban nan fa sun fi mu amma ga yanda suka yi anya kaza anya ta aka za kama hannu aka yi abin da za a yi hannu bai ma sani ba san da ya gaba sallah yake tamba matar shi ne faru da shi zo bayan Allah na gari to shi ne sallan nan ne fa Allah ya ce a gaya wa muminin da suka yi imani ku fai sallah wa min mara razaqnahum a gaya musu su ciyar da abin da Allah ya ba su na dukiya sirran a ka samu kana da kuɗi ka ba wani a gefe a hankali ka kulla a hannu ka yi hannu da shi ka ce islamu alaikum shi ya gane ma ba ka sa sani wa alaniyatan kuma za ka iya shi ma a fili don ka koya mara wuce yace ka gaya musu ko su in ce ɗan zai maka illa a fili to ka ya koyi in ba ka da matsala ka koya wa mara wacce ya saba shi ba ya ce ku yi wannan famin kabla tun gaba na anya ya yau mun tun wani yini da zai zo la bai'un ba za ka iya farsan kanka ba da wani harkar hada-hada na cinkayya yi a cikin wannan yin shi da kiyama ce wala khilal ko babu wani aboki da zai iya zuwa ya amfane ka ranar alkiyama shi ne wata ayar da rasu yara makaranta ranar al'akin lawu yau mai izin ba a zuhun liba a zin aduwun illal mutafi a ranar alkiyama duk wani mutum da ka sani masoyi da dan wata abokan gaba sun makiyan juna ne wallahi mata da riga sa suna cikin junansu na zai gudun ubansa yau mai firin mar'u yau mai firin mar'u lahira kenan mutum zai gudu dan uwansa yau mai fil bar'u min kai uba da ɗa da uwa za su gudu ƴaƴan ka duba da uwa take son ɗanta amma za ta jefar da shi ɗaya gabas ta yamma mata da miji kowa zai gudu saboda bala'in wannan ranar kowa gabansa kawai li kulli mri'in minhum yawma sha'nu a wannan ne manzo Allah ya ba Aisha amsa Aisha mata a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an tambaye annabi wa ka fito duniya sai ce to masha Allah ta san amsa da wani sai fara Aisha ko ba ta ba ne ne bi ai ne ne ba to amma ta kira amma za ta ba ke ma da ɗinka abubakar kaga falalan aisha ce manzala ɗaukan aisha suka zo gudu kai da matanka kun taɓa jera hanya kuna yawo muna jira ba ma yi akwai wani bahaushe ko ɗan ina ne ya wani bayani na fasaha ya ce al'adunmu in ka ga mutum na tafiya da matan shi a hanya ba wai soyayya ba ne za ka ta sani za su tafi asibiti mai kira wani ne da lata su tafi rahu yake in ka zo gidansu ka su a zaune a waje ba fanyar suke ba ba na soyayya sun sa maganin sauro ne a ɗaki in ya ƙare sai su koma ɗaki in ka ga ɗaya na ba ɗaya abinci a baki to ɗaya bai da lafiya ne amma ba don soyayya ba ne to why haka ya kamata ba yi ba haka ba ne matar da shi ya dali kola wuri irin any name da kaga dama sweetheart mai girl mai kaza mai kaza mai kaza ka dawo gida za ka je ka yi kiss ɗinta za ka samu lada kuna ta bikin ce da ka zan sami abinci yau annabi ya ce hatta abin da kuke sawa ba ku a baki lada ake rubuta muku dauki ka ɗan ka sa mata ita sun yi dariya ka sa mata kun fi shewon aiki in wani abu ya ɗauko ya faɗa kasu ya gaban yaran ku ba ka rabu sun sa kuɗi yi kudu a ɗan jiki sun lago ba ku kare kowa waye dora da gai mai ta to haka rayuwar mu ya kasance to ka duba Allah ya ce kaunan nan fa a lahira za ta zama matsala amma tare da haka akwai bayan Allah Allah ya ce wujuhu yau mai izin ka ci gaba. yau mai suke suna farin suke suna da Allahu akbar ya Allah ka samu lafiya Wa'yan su kofa zuciya za ta yi baki fuskar ta yi duhu ta lalace su ne kafirai ke nan ɓangaren Allah ya kare to Allah ya ce babu wani aboki wallahi a kiyama sai Allah ya ce Allahu allazi khalaqa as-samawati Allahu allazi khalaqa as-samawati wal الله wa ta'ala ya lissafa wasu ni'imomi da ya muku ku musulmi masu sallah Allah ya ce ku yi sallah ku yi azumi ku yi zakka ku ciyar da dukiyanku a koye da fili Allah ya ce Allahu allazi khalaqa samawati wal arda Allah fa shine wanda ya halitta sammai guda bakwai wal arda kuma Allah ya halitta kasai guda bakwai bayan da yayi wannan halittar sai ce wa anzala min as-sama'i ma'a sannan kuma Allah ya saukar da ruwa daga sama da ya sauko da ruwan ba a fara da bihi min as-samarati rizqan lakum dangin abin da kuke shukawa na kayan gona ubangiji su bata ala sai fito da su sanadiyan wannan saukar wa domin zaman to arziki gare ku da shi kuke rayuwa da shi kuke hada-hadar kasuwanci kuke gine-gine kuke sayan motoci kuke ƙara aure kuke yin wannan kuke yin wannan da yake wasa fara lakumul fulka Allah ne wanda ya hore muku alfulki a tukun jirgin ruwa jirgin da yake cikin teku wallahi in ba horewa Allah ba kai suka shiga jirgin ruwa har ka tuka ba ka da wani horewa ta wani ka ka al'amarin da Allah ne ba za ka gane al'amarin da Allah ba ne sai ka shiga da jiya jiyan nan da ni da Allah ba ta kai ne can inda kusan wuri wurin navy kwalifin da muka da muka ga wannan manyan jiragen daga cikin tambayan da muke ba su masu control wallahi akwai tambayan da muke ba amsa menene tambayan da babu amsa to idan wani abu kaza ya fafa ce to maganar gaskiya alama to ake gani sai dai da Allah ya kaji wa al'amarin da Allah ya a ce kana tafiya a cikin ruwa ka san wani abu da yake gaban wanda akwai kifin da ya yi wayan nan akwai kifin da ya masallacin nan bakwai kifi halitta ya mafi kai akwai kifin da mazala ya bada labarin su ko ambar ne ne shi na rafi halitta sabai suka yi tafiya babu abinci ba komai amma tun da manzan Allah ne ya aike su san babu matsala suka je yaƙi wallahi mun ya dame su. can suka zo bakin wani teku sallah ya turo wani kifi wallahi ta toto inda za ka gane girman kifin sahabban da sun shiga kwaifan idon kifin mutane sun kai wurin da riko a kwaifan idon ido ido fa a cikin da ba mai fi ido ne fi girma balle halitta kwaifan ido fa suka ci abin da suka ci suka iba na guzmi suka bar shi a wurin kasan halittun da Allah ya san kasa kai ya kyale ta ne kawai shi yasa kowanne suka ki Allah mushrikai idan suka shiga jirgin ruwa wallahi suna koma ga Allah karanta aya idza ra'itum fil ne idan suka shiga jirgin kwale-kwale jirgin ruwa suna shiga sai su koma ga Allah sun zama da sunna Kowai fara addu'a Allah kai ga zato na ruwa Allah ai Allah rahutun ne mai tausayawa ne suna roƙo Allah sallah ka ibra gon sai sauke su amma suna sauka sai su koma kafin su sunada butulci ke so al'amari na jirgin ruwa kamar ma Allah kawai saboda haka Allah ne hore muku ta ji cewa ya hore litajriya fil bahri bi shi ne hore muku yadda kwale-kwale ke tafiya a kan teku amma da wani mahal yake wasaffara lakumul anhar Allah ne hore muku Eh, abin da ya shafi lambuna da ƙoramu da sauransu sannan wasassara na kuma shamsa Allah ne wurin ku rana ranar da kuna amfana shi baya kone ku amma da za sauko da rana kasa kasa saula kowa nan cewa zai wal kamar ga wata nan da'ibai da suna da mutu suna zaune tutu kuna amfana da su wasassara lakumul laila Allah ne wurin ku dare wannan hara da yini kuna amfanuwa da shi babu wata matsala rana da wata suna gudana da wamammu ya kai lokacin sai su juda a gaban Allah kuma wata ya kai haka wannan na gudana ya kai aikin sa wannan ya kai ranki duka bayani na Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wa kun min kulli ma ta'altumun sannan Allah ya ba ku duk abin da kuka roke shi bai hana ku ba kai ubangiji ce wani kyau duniya mata lafiya ne idan kuka ce za ku lissafa ne mai da azabi ba za ku yi lissafa ba inna al-insana la yamutu la zalum zalibi kafar bi yawan kafircewa to wannan ni'ima ne da Allah mana kuke karfi amma da Allah ya ga dama ara ba toba cikin ko su kafa kuma ra'aytu in ja'ala Allahu alaykum qul ya ayyuhum جعل الله عليكم النهار قل أرأيتم إن وبرحمته جعل لكم الليل والنهار لتبتعوا من فضله ولعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى يسيك جابك شن قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء afala tasma'u inda Allah madaukakin sarki ya sanya dare babu rana a ciki har ila yawon kiyamar to wani Allah ne abin bauta ya isa ya kawo mu ba haske babu wallahi shin ba ku ba ku saurara ku ji abin da Allah yake fara ka ce da su qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara sarmadan to ina kuma ce Allah subhanahu wa ta'ala ya zo muku da rana ne yini ne har abadan ila zuwa ga ranar alkiyama to man ilahun ghayrullah wani Allah ne wanda ya tikum bilailin zai zo muku da dare da za ku nutsu a ciki afala tu ba ka ku ne ba sai ce wa min yana daga cikin rahman Allah da ja'ala lakum al-layla Allah ya sanya muku dare wannan hara da yini rana kenan da tasbunu dan ku na a ciki wali tabtagu min fadlihi ku nemi baiwa Allah ku je ku nemi abinci wala Allah ku allakum tashkuruna tabbas kan ko ku za ku gode wa ni'imar da Allah subhanahu wa wannan rahama ne Allah ya ku gode wa ni'imar saboda haka duk wa'annan ni'imomi ne na Allah kake sarki da ya bauta masa ka yi sallah ya gabatar da sallah ya kira ka bawa naki mai imani ya ce yi sallah fa ciyar da dukiya ko ba ga maka sa akwai zakka ko ba ga ka sa akwai azumi ko ba ga ka sa akwai sadar da zumunci ko ba ga ka sa akwai tsara gaskiya da riƙon amana sannan sai lissafo ni'iman da wallahi in babu ita wahala za a shiga ne to ya Allah muna godiya da ni'imanka Allah ka kara mana ni'ima Allah ya kara mana ni'ima Allah ya kara mana ni'ima abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada wanda kuma muka kuskure wannan adalci ne daga wajen mu Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma